to alfajir yana cancanzawa kamar yau alfajir ya ke ne karfe biyar da rabi da minti bakwai kuna tare da ni to idan alfajir ya fito karfe biyar da rabi da minti bakwai ana son kafin alfijir ya keto ka daina cin abinci aƙalla minti goma sha biyar kuna ganewa miki nawa da aka yanzu idan kika ce biyar da rabi da minti bakwai kaga ya kamata a daina saurin yaushe kusan biyar da kwata zuwa biyar da shi kun gani rana za ku fada a yau insha Allah ƙarfe shida da rabi da minti bakwai kuna ganewa karfe shida da rabi da minti wata sarki ya tabbata da Allah al-bujri ya ke so karfe biyar da rabi da minti bakwai rana za ta faɗi karfe shida da rabi da minti bakwai an gane ko don haka muna yin azumi ne na awa sha ɗaya amma yanzu akwai wata kafa azumin awa hudu suke kwata-kwata awa wani kawai za su yi sha ruwa idan kuma ta juyo sai fi azumin awa ashirin da daya. azumin awa shi yasa cikin waɗanda Allah yake so ko ya daidaita musu al'amari akwai yin afirka musamman yan najeriya yanzu yadda yan da suke azabtar da mu a ce za a yi dare awa ashirin da daya. yini awa uku akwai wahala ko babu mu Allah ya daidaita mana za awa 11 awa 13 awa 12 awa 12 haka za ka ga abin yake tafiya da kowa ya kokari ya dafa sahur karfe 5 da kwata karfe 5 shan ruwa kuma sai karfe shida da rabi da minti bakwai mutum zai sha ruwa in so samu ne maka ɗan tsara minti ɗaya ko biyu don dai ka tabbatar da ka samu yakinin lokaci ya shiga na malai bai sai wannan take tambaya ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin masu karatun alkur'ani yayin da ake gudanar da tafsiri shin wane ne ya fi su bari ko ko sai an gama su sauraron tafsiri su ci gaba wannan tambayar ta da kyau hmm. duk ibadar da ake yi to ita ake so kai an taba tambayar mu aka ce mutum ne yake karatun alkur'ani a masallaci kuna tare da ni tela ne ya kama kiran sallah annabi yake ce ana kiran sallah me zai ce ku yi ku faɗa abin da yake faɗa ko to da karatun alkur'ani da bin ladan wanne ku falala karatun alkur'ani a su amma lokacin da ake kiran sallah bin ladan ya fi karatun alkur'ani falala da duk wanda ake tafsiri yake karatun alkur'ani 2 0 zai. Zama da ya ce, Ma ja'alallahu da rajulin min kalbai da fi kyau wanda Allah ba shi zuciya ne ba zai yi ana karatu kana ji kuma kana karatu alkur'ani da haka duk wanda zai karanta alkur'ani ya karanta kafin a fara tafsiri da an fara tafsiri sai kare domin mu ma qur'ani muke karantawa kuma Allah ya ce wa idza quri al-qur'anu me ce fastajibu lahu fa me ce me wa ansidu sai ce me la'allakum turhamun ashe in ba a samu wanda ba za ki samu rahmat tafsirin ba duk mun zo tafsiri ne dan ayi mana rahama ko Ku gaskiya ina ganin da yawan mutane ana tafsiri sun buɗe Qur'ani suna karanta wannan kuskure lokacin da aka fara tafsiri sai kar ki karanta Qur'ani ki tsawar wanda ake karantawa ake fassarawa ya fi daidai ya fi lada ya fi dacewa da daidai an gane ku Allah ya gafarta mana na wannan kuma ta ce assalamu alaikum ta ce Allah ya kara malam lafiya ce malam da Allah a tayana da addu'a na sami wani bawan Allah ma abocin addini tana neman shawara wai ta gaya mashi ne tana son shi ko kuwa su a suke surutu a waje wata shawara za ta su a ne ne suke mana surutu a waje wadda ta cewa ta samu wani mai addini tana son shi ma'ana shi mai ke na son ta ba shin za ta yi mishi magana ne ko ko za ta yi ta addu'a ne ta dogara da Allah masu addini kala biyu akwai da in kin gaya mai ɗayan gudu zai faru kin gaya mai kina son shi ya gamsu shi ma yana son ki kuma ya aure wannan ya tabbata an yi da wani kabiru gombe matar shi yar kwakwato haka ya faru ta ce malam ta rubuto takarda malam wallahi ina son ka kamar in mutu ya tafi da mutu to ba su banki ba da Allah ya kaddara kuma suka haɗu kuma ya aure ta kuma yanzu sun samun zuri'a kuma ina kyauta zato Allah ya suna tare da haka akwai wanda haka yake iya faruwa akwai wanda za ki ga kina son shi ke ya miki amma ke baki mishi an yi damurai wasu shi ya kuma ina son ka ka auren annabi bai ce ban fanki ba ko da annabi yana da karanci da ya kalle ta sama da ƙasa sai ya dokar da kai ma'ana ba ke mishi ba kar ki ɗauka wai kin ga bakin wulakanta duk da yake baki ta wata sahabiyar ba wallahi wallahi kin kai ta ba kuna gani wa to da haka ka iya wa ki ce kina son shi kuma shi ya ce bai son ki ko kuma dai abin bai yiwu ba karki damu wannan zai iya faruwa akwai wanda in kin gaya mai to kin tona maka ki a cikin kin wulaƙar da kai kin kaskantar da kai kina gani wa akwai wanda kuma kin gan shi kina son shi kina shakkan ki mishi magana shi ma kin ya ganki yana son yana shakkan yi miki magana kan kowani yara nesa ne ku za ka yi abin da ke faɗi idan mace ta ga wani tana son shi in har za ke mishi magana to ke mishi magana mubahama ke mishi magana me mubahama misali ki rubuta mai wasiƙa wata baiwa Allah mai siffa kaza da kaza da kaza tana fanka mai siffa kaza da kaza tana fanka saboda dalilai kaza da kaza wani ana kame wa cikin sai sai sai jima wani wani a gaba na sai an jima akwai bukatar da bayyana kanki wani zai ce to ai in ita tana sufa kaza iyayenta ba to a shayi ni ban iya buɗe wannan kofar ban iya rufe ta ta kalli wane ne kike ganin in kin ce kina son shi baki wulakanta ba baki tozarta ba baki kaskanta ba ba zai wulakanta ki ba Ki ce kai kina son shi wanda ko kike jin tsoron ki ce kina son shi kuma ya tona miki asiri ya ce ga kina ana kallon ki kaman kofai to ki rike mutuncin ki amma dai babban abu ki addu'a kun gane ko an shiga Ramadan da kin zo buɗe baki ya Allah ka san ina son wani in alkhairi ne Allah ka tabbatar mu in ba ta alkhairi bane ka cire shi a raina kuma ya Allah ka karkato da zuciyar shi gare ni shi kenan kika wata daya kika ji abin ya tsaya miki a rai to ɗan dan gwada amma kin yi addu'a kin addu'a kina ganin shi ko sai Allah miki harara ke ma wata ce kina ci kun gani to da ka ki addu'a musamman a watan Ramadana ki yi, ki sa iyayen ki sai miki ko ma za ni miki addu'a Allah ya zaba miki mafi alkhairi amin a ah, ita wannan <clears throat> assalamu alaikum malam ina so da Allah a jawo hankalin masu yi ma ƴaƴansu ba ke musamman a yanzu suna kuma ɓarnan kuɗi suna yi ma ƴaƴansu to shi ba ke ko an yi ɓarnan kuɗi ko ba yi ba ɗabi'a ce kiristoci an gane ko duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima to lalle a saura. a saura. wanda Allah ya mishi ni'ima sai gode ma Allah da liman na san hankali mutane da yawa ya dauku na wani bawan Allah da ya mai ƴaƴan shi guda uku ba zai ya kashe 1.5 billion cek kawai da aka yi cek na miliyan 70 da aka ba na hira da su sai uwar yaran ta ce wallahi kila ma ya fi miliyan 70 cek cek miliyan 70 ba na tsammanin daga farkon ginin mahassasa zuwa yau mun kashe miliyan saba'in ta yi wa aka fiye da ita ce miliyan saba'in amma lokacin da aka gina zuwa yanzu wala ba mu kashe miliyan saba'in ba ba mu kashe miliyan saba'in ba amma ta yi wa yanzu saboda kaya sun yi tsada ke don allah ka kalli kyan miliyan saba'in an cinye shi da la'asar ku kalli ginin ma'asasa miliyan saba'in da allah ne ba a faru na rantsa da Allah ba ginin ma'asasa ba kun ga filin kwallo wala gara sai filin kwallo kawai a kai fili yara su ta kwallo kai ba filin kwallo ba a ya samu wani fili a dinka zuba shara da mushe wallahi ya ci wannan abin da rasu kuma abin da zai ba ku tsoro shi musulmi ita musulma shi ba haushe ita bahaushiya shi dan arewa ita ya arewa shi dan kano ita ya kano 1.5 billion a kan yara wannan abin da ya bayyana ba ke nan ba wannan fa abin da ake a Najeriya ke nan, shi yasa ga wani nan jami'i a Sokoto ya ma ƴaƴan shi guda hudu registration a wata fakandiri a kasar waje naira biliyan bakwai naira biliyan bakwai ba ba su gama makaranta ba kudin registration na shekara ɗaya kuma da cikin gwamnati wala ko shugaban kasa bai da wannan kudin in dai a aiki ne ban ce maka kasuwanci ba shi sa ko ta fari da waziri wadda ta rike efcc ta ce ya kamata masu kudin najeriya idan da kai su asibitin mahaukata ana ɗan auna kwakwalansu to kuma bahaushe yana cewa so muso mun hauka duk lokacin da ka ga talaka yana yin baji to in yi kuɗi zai yi wannan lalata yanzu waɗannan ayoyin da muka karanta na cewa za a mutu za a mutu to kai za ka mutu mai naka da murnar ka kusan mutuwa duk mai yin baji yana murnan ya kusan mutuwa ne da aka wannan ba a musulmi bane ku daina ba ya shirkin babu laifi ku yi walima Allah ya kai mun wata nima ina gode maka kuma yanzu shi wannan da aka bana yin da shi yana yana na akan bakan shi kuɗi kuɗin shi yanzu ma ya fara ku tazo wannan izgirin da yayi in Allah ya ga dama zai yi amsan kuɗin da da yayi shiru kila Allah zai iya share shi amma ai maka nasiya a ce mutane suna tambaya sai ce su suka biyo. su je su ta faɗin abin za su faɗa yanzu ma muka fara da ƴaƴan mai hidima waɗannan yaran wallahi akwai uban da a saurara ya yi ma ƴaƴan shi irin wannan abin sun suna yara idan suka yi rigima aka kai su police station shi zai je ya yi faɗa ya yi zage-zage ya mari ɗan sanda ya sa jifin kwamishina ya ɗauke mutum a mai tarfa in ni fi wani a canza mai da ni saboda ga kuɗi ga mulki ga isa yaran su ba ka isa kai musu magana ba daga ƙarshe ɗaya daga ciki ya kashe shi yaran da aka gama wahala da su aka gama kamawa da mutane a kansu wallahi ɗaya ya kashe shi anan kaduna ba wani gari ba ka ‘ya'ya da kuke ganin ku yi musu talbiya ku kai su makaranta ku kai su hajjar alƙur'ani akwai yaro ɗan zariyan nan aka kai shi ya tafi abuja karantarwa aka fara karatu shekara ɗaya malin allah ya samu karatu albarka yara suka haddace izifi ashirin ya su gaya babansu ai suwa da sun haddace izifi ashirin ashirin yaushe aka fara karatun sai shekara ɗaya ya ce ina malamin nake zuwa nan nau ne albashinka kaza ya bashi shi na kore ka ni ɗauko ka yara su zama malamai ba ni wannan masu ni ya fa mai bala'i gida wadda shi ne zama anukan lau wadda bai tashi kuma ku ba wai shi bai ɗauko kawai wai an shi wai a tsita izini goma oh wato nan gaba za ka ji farani ko to zama alaran momi a ah, wai tashi kuma mu ba Allah shi kyauta Allah shi kyauta za ka ƴaƴa ku ba su tarbiyya ku yi musu karatu kun gane ku Wala wata rana sai labari wata rana kun wannan qur'ani da kuka ana karanta ba ka taɓa shi ka yi tsaye ba ko ka talauci Allah in ka rike qur'ani sai Allah ya rufa maka ma a daukar da kuɗi da haka ku yi haƙuri da ƴaƴan ba ba ɗabi'ar musulmi ba ne ɗabi'ar kiristoci ne Allah shi kyauta wanda ce asalamu alaikum malam Allah ya sama rayuwa albarka da zuriya albarka ta ce ga dabino nan na kawo malam ni suna na maman sunanta maman abdurrahman Allah ya ma abdurrahman suna barin addu'a Allah ya ma abdurrahman albarka da yawa abdurrahman Allah ya ce fastukun na rawar shi ki tabra ku kara kanku daga shiga wuta ko da da tsanantar zagin dabino a farkon ramadana mun sai dabino muka kokulla shi na kwana goma to jiya ba da aka fara rawa ma bai kai karshe bai isa masallacin ba to kaga da muna ta zai kwana goma ya nuna kila ba zai wuce kwana biyar ba ko bakwai to ga kari mun ba Allah ya fata musu da hankali da ce a ba mallan ya sha ruwa ne eh, to ni ta ba ni ni ko sai ba masallaci domin in ni kika ba ni kadai ladan zai tsaya a ni kadai amma idan na bayar a masallaci to kila ladan kenan ku ya karu in dai za ki bani ne ni take yi umar kai su ni ma yana da bilan kwana goma in dai na wani ke yi umar kai su da yan kaji yau da ke wannan malam a sha ruwa Da wannan malam kika bayan Allah ya faka miki da alkhairi Allah ya miki albarka Allah ya karba Allah ya sake da hasken shi a gaban annabi na malam wani ta ce assalamu alaikum malam ga plate na guda shida a yi ma mahaifi na muhammad na lami wanzan Allah ya kan na lami Allah ya sami mai Ko jiya ba a addu'a ko makwabcinmu ne mutumin kirki muna tare da shi ana Allah ya gafarta sami. kamar yadda muka ambata muna da kayan aiki a nan masu muna da plate na cin abinci ya kuɗi amma wani yaro ya kwashe su duka kuma kamar yadda na faɗa mun ga wanda ya kwashe lokacin da ya sace an zo an ce mun malam gawa na can ya ɗauki ko plate plate sai na ce to ku rabu da shi ina ya aje ya koya a ce na ce ku je ku ɗauko aka ɗauko aka mayar aka rufe sai je sai ne wa a ce mutane su dinga ɗaukan kaya mutane ya ce ai ba su da imani ai haka suke ba su da imani to haka ka gani ina ɗauka magana ta wuce ko sai da azumi ya zago na ce a je a kawo plate plate da aka ce ai babu da Allah ba za mu zarza. da aka duk wanda ya zo bude baki jiya sai da ya takaici da abinci an kawo babu filai. haka ne kuke ta jira in wannan ya ci a babu to wannan wasu irin al'umma ce professor mansur kwakwazo yana yin tafsiri wata shekara Ya aka je fit washe gari ya ce da Allah ku ya haƙuri muna cikin tafsirin nan wani ya zo ya ɗauke janareta ana cin tafsirin ba suka zuwa mashin ko sai aka wuta suna falfal falfal falfal falfal wai janareta ba zai ba bari a gama tasirin ba ya gaba da shi da haka ga wata baiwa Allah ta kawo plane Allah ya saka da sai Allah ya cikin ma'aikunta Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna makoma eh takalmi ma an kawo ga kuma tabarmi na to wata baiwa Allah ta kawo tabarmi Allah ya saka da alkhairi wata ta kawo kokuna Allah ya saka alkhairi ga wasu masu kawo ɗin da yawa Allah ya saka alkhairi lalle yadda plate yi kaɗan haka kokuna masu yi kaɗan to sun kawo kokuna Allah ya saka da alkhairi na gita eh, tsintsiya Allah ya biya da gidan aljanna akwai mene kuma buta buta Allah ya biya da gidan aljanna